الذين هم في خوض يلعبون waɗanda suke kutsawa cikin ɓatanci suna masu yin wasa ba sa damuwa da wani tashin alƙiyama ko dawowa bayan mutuwa